majhul. Perlu Allah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 ubangiji Allah ya aiko shi da gaskiya bai gushe ba ya isar da manzancin gaskiya manza Allah na gamawa sannan ubangiji Allah ya fi da ransa muna roƙon ubangiji Allah ya yi tsira da aminci ga manzon Allah da iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka yi kyakkyawan biyayya suka yi wa ubangiji Allah ta'a sa'annan suka yi kyakkyawan biyayya suka yi ta'a ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne al-ta'ifatul mansura su ne al najiya su ne ahli sunnati wal jama'a ya allah ina roƙon ka tabbatuwan mu kan aqidan sunna ya allah ka tabbatar da mu kan aqidan sunna ka dawwama da mu kan aqidan sunna ya Allah ka karfafa dugadugan mu ka aqidan sunna mu yi rayuwar mu ahli sunna mu mutu ahli sunna Allah ka tada mu qiyama ahli sunnati wal jamaa bayan la babu shakka muna sake jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin dama ya sake kaddara mu a cikin wanga rana mai albarka lokaci mai albarka tare da ibada mai mahimmancin gaske wanda yake shine hutuman juma'a sa'annan kuma da sallar juma'a muna roƙon ubangiji Allah duk ladaddakin da ke ciki Allah ya bamu abu na farko shine ikhlasi duk aikin da zaka yi babu ikhlasi aikin banza ne ina tunasar da ni da ku duka baki daya ikhlasi shine kai don neman yaddan Allah shi kare kai don ka burge Allah shi kare sa'annan kuma kai don an saka bai yiwuwa kai wani aikin da ba a saka ba ko ya kai aikin da ba a saka ba kai aikin banza duk wanda ma yayi aikin da ba a sa shi ba gobe kiyama shi zai ciza hannayensa muna roƙon Allah Allah ya kare mu baki daya dai daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mu'adh bin Jabal yace kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru fa qultu ya rasul Allah Mu'adh bin Jabal yace kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi safarin wa tarana ina tare da manzo Allah cikin wani tafiya malum hadisi sun bayani wanga tafiya suka ce ba wani tafiya bane yakin gaswatu tabuk ne yakin tabuk ne ana tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da su tafi wanga yaki sannan mu'ad bin jabal kuma sabai kowanne na da bai wanda Allah masa cikin tafiyar zuwa Allah Sabai annabi Muhammad kowanne daga cikin suna da bai wanda ubangiji Allah ya masa cikin tafiyar addini kowa na da nashi in an ce abubakar kaza ne in an ce umar kaza ne umar shi in ya bada shawara aya na fitowa sama ya tabbatar da shawararsa abubakar ne siddiq in ana neman mai imani bayan annaba da manzanni har mu tun daga nan duniya har mu siya gaban Allah ba wanda ya kai shi sannan mu'adh bin jabal a'lamul umma bil halali wal haram ya fi kowa sanin halali da haram mu'adh bin jabal ce ina tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin wanga yaki muna tafiya ina nisa amma na ta dabara na yi dabara har na kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kusa da annabin Allah fa qultu ya rasulullah sai na ce ya kai ma'aikin Allah haka suke kira manzon Allah in ma su ce ya nabi Allah ko su ce ya rasulullah ya kai ma'aikin Allah sai ya ce akhbirni bi amalin yudkhilni aljannata wa yubaiduni minan nar da ya kai kusa da manzo Allah ya ce ya kai ma'aikin Allah na kusa da kai ina da tambaya mai mahimmanci manzo Allah ce wani tambaya ne ya ce akhbirni manzo Allah yi min bayani bi amali game da ayyuka ina son ka min bayanin waɗansu ayyuka manzo Allah ce wani aiki ya ce aikin da in yi zai kai ni gidan aljanna kawai abin da nake so ke gwada min me zan yi in shiga aljanna wa yuba'iduni minan nar manzo Allah min bayanin abinda zai nisantar da ni game da bar wutar jahannama na zo ne kurun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai Allah ya aiko ka ya ga kowa ya zabe ka ba annabi aljanna bai yiwa a shiga gidan aljanna she manzo Allah ya kwankwasa za a aljanna yanzu haka tana nan Allah ya gama halittanta duk ni'imomin da ke cikin gidan aljanna yana nan sannan mala'iku kuma na tsaro Allah ya gaya da mala'iku kan ku bude shi manzo Allah ya zo kaka mu'az ya ce ya rasulullah ya kai ma'aikin Allah ba ni labari me zai kai ni gidan aljanna manzo Allah yi min bayani kuma me zai tsare ni game da barin wutan jahannama fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ya mu'az laqad sa'alta an azim tambayan ka ban taba tambayan da kai ga ban taba jin tambaya mai girma ba kamar ga tambayan tambaya da aka min mai girma mai mahimmanci mai daraja mai bugun kwakwalwa tambaya mai ma'ana irin naka gaban ta magani ba shi ce lakar sa'altan azim ka yi tambaya kan abu mai girma amma wa hula ya yasirun ala man ya sarhullah wato wannan ayyukan na suna da girma amma wanda Allah ya sauwake masa wanda ubangiji Allah ya sauwake masa ya masa baiwa aikin sauki ne gare shi kisa ina son ni duka dukan mu gane kan shiga cikin wanga karatun duk aiki da ka gani kana yi na Allah ba iyawanka bane Allah ne in kaga kana kan tauhidi Allah ne in kaga kai ahlus sunna Allah ne in kaga kana sallah ahlan Allah ne duk wani aikin kirki da kaga kana yi billahi azim ba wani tanka bane Allah ne sai ce la yasirun ala man yassarahu Allah yana da sauki amma shi wanda ubangiji Allah ya sauke masa sai mu'adh bin jabal yace ya rasulullah ina ji yace na farko abinda zai kai ka gidan aljanna na farko ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wallahi ina jin dadin manzo Allah abinda sa nake jin dadin manzo Allah kuma ina roƙon Allah Allah ya sa da gaske ne ko da yaushe in zai bude sa yayi ma al'umma bayani shi ya salkake Allah ya gwada girman Allah eh, Allah kuma manzo Allah kaga tambayar da aka yi mazala mazala gwada muna wani abu zai kai ni gidan aljanna mazala ce mu'an sauki ne wanda Allah ya sauwake mu kuma babban sauki ne mu'an abin da zai kai ka gidan aljanna ne bautata ma Allah shi ne ko ni ba ni ciki kaga nan ga mazala mai adalci ne mai amana ne inda wani shehu ne ya ce a bi shi kulura abin nisa nake kawo manzo Allah nan don ku gane in kun lura irin su Sheikh Ahmad Tijani da su Sheikh Ibrahim Inyas sun cike littafin su da yabon su sun cike littafin su da jiji da kansu kamar Sheikh Ibrahim Inyas na bayani a cikin jawahir rasail yana cewa wai ambaton Allah cikin watan azumi ka aji ambaton Sheikh Ibrahim Inyas ko kuma Sheikh Tijani ambaton Sheikh Tijani cikin watan azumi ka ajiye kowane wurdi karatun Kur'ani ne salatin manzala kai ne ka ajiye kowa a ta ambaton shehu tijani da falalen shehu tijani ya fi komi Wanda ana gaya da musulmai wanda ana gaya da musulmai wanda Allah zai kashe su gobe kiyama ya musu hisabi yanzu kai a ta da kai gobe kiyama gaban Allah da wanga akidan wallahi ba wanda ya kasarar duniya da lahira shi kai sa ni ban gani kasararre kamar wanda ke kan akidan rika. wallahi kasararru ne sai wanda ya tuba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mu'az ya ce ya rasulallah ya kai ba annabin allah ya kai ma'aikin Allah guda mai abin da zai kai ni gidan aljanna mazalla bai jijjika kansa ba bai yabi kansa ba bai ɗaukaka kansa ba ya ce ta'abudullaha ka bautata ma Allah shi kadai sannan me dai nisantar da ni game da wutan jahannama sai ce wala tushriku bihi shay'a kaka tara shi da wani kaga ya tabbatar da tauhidi ya rusa shirka kisa ahlus sunna wal jamaa malum ma ahli sunna wal jamaa taliban ahli sunna wal jamaa duk sanda za ku bude baki kowane irin karatu ne ku fara da tauhidi ku fara da nuna da mutane mutuncin Allah darajar Allah duk wanda ke son yayi mutunci yayi daraja yayi lafiya kai bai Allah ka zama mutumin kirki sai mutuncin Allah Allah ya baka firi. maza ta ce ta'budullaha ka bauta ta ma Allah shi kare wala tushriku bihi shay'a kada kai wasa ka tara Allah da wani saboda kaga shi ubangiji Allah subhanahu wataala yayi alkawari da duk wanda ya tara shi da wani innahu إنه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما شركة والله وتنجهنم زي كيكا دو مشركي دو متني كيكا شكا كيس الله تي مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد duk wanda ya kafirce wa Allah bayan yi sallah bayan yi azumi bayan ka bautata ma Allah ka sa babbar riga kai dan kuma shi ne kai rafanin wani ne kana cikin maluma amma she kana itikadi salatul fati na daidai da qur'ani so dubu shi kai kafiri ne wannan kafircin ya rusa aikinka karama bi istaddat bihi rihu fi yawmin asif Allah eh aikin da suka Allah ce su yi aiki amma karamar in an ce ma toka toka sai Allah ce istintat bihi aikin kafiri mushriki kamar toka ne bayan aka shirya toka shi aka wayi gari istintat bihi shi iska mai karfi ta zo kuma lokacin da ta zo nan ranar guguwa ne ta buge don Allah wa zai iya karbi wannan wa zai ga tokan ya ce aikin kafiri aikin mushiriki ranar tashin alkiyama kamar toka ne da iska ta kalubalance ta akwai shi eh wallahi wani mai sallah mai sallah ga mai sallah zamanin manzo Allah bayan manzo Allah wala dallin bayan manzo Allah yayi amin Allah ce kafiri ne balantana kai cikin kumashi kai cikin Afirka wanda ya salla masallacin madina ma an ce mai lakar kafarar ladina ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا Allah ce الله تعالى لا تعتذروا قد ba da إيمانكم cikin masallacin Madina kai wani masallacin masallacin da kake cikin wani masallacin 419 masallacin banza kana cikin wani masallaci wanda aikin banza ake yi ciki kana cikin wani masallaci shi tara Allah da wani ga wanda suka siya bayan manzo Allah manzala ya tare mutane cikin masallacinsa masallaci cikin wanda suke bin sa an kare sallah yace ku tashi suka tashi yace kun ga akwai munafikai cikin ku sallallahu alaihi balanta na kai eh wallahi muna cikin zango tare zango shafin gina aljanna ne ko dai zango kana cikin kana cikin zango shike ne ka samu gina aljanna wani ya mai da kanshi tun da yana da dangantaka da wani ko ya san wani ko shi da wani suna wuri guda me shi ya kubuta to abin tambaya shi ne kai ma ka san kanka kai ne wa ga baban manzon Allah wanda shi da manzon Allah baban shi da manzon Allah baban su guda Abu Talib Abu Lahab duk ɗan wucin jahannama ne amma manzon Allah shi ranar tashi alkiyama shi ne wanda zai buga kofar gidan aljanna mala'iku su ce an gaya muna kada mu bude shi kai ka zo to amma don danwan baban shi don wuta kai kun ce eh, wanda mu da suke cikin kuma shi kai wa balantana wanda kai da su ce sabi da nake son ku gane ne wannan ma ne ma maudu'in khutba wannan mukaddima ne Mushiriki don wuta ne duk wanda ya mutu mushiriki na ransa da Allah da ya busa min rai da ranar da kuma zai fi da raina billahi alazim kafiri ne Don wuta ne Allah da kan shi ya fadi yace fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala shay sai ce ba bata mai nisa kamar wanda ya yake kafirci ya rusa aikin sa ta'budu Allah wa la tushrik shay'a sai ce da annabi ce da abinda kuma zai kai ka gidan aljanna shi sa ni da ku duka mun gane abinda zai kai mu gidan aljanna shine tauhidi da rusa shirka ko ba kama shi sa ku kiyayi shirka ku lazimci tauhidi sannan abu na biyu wa tuqimus sala bai yiwa kana kan tauhidi baka sallah akwai su ba su sallah ahlus sunna bai so sallah to tauhidin ka bai da amfani wa tuqimu salah manzo Allah ce al farqu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar to amma wani shaida guda da zan shi ne samari mu da wanga zamani alhamdulillah suna son sallah yana da wallahi yana da ban mamaki kwarai kai mamaki in ka shigo masallaci zaka ga samari wanda ya kamata a ce ranar asabar yana wurin rawa yana masallaci yana jiran sallah ranar lahadi ranar lahadi ranar lahadin ga ranar lahadin ga samarin ciye sheka gansu za a sa wando pimpinis ana kai ka wurin fati amma samarinmu ranar lahadi ana zaune ana sauraron kur'ani ya sauna tun gabanin sallar la'asar yana cikin masallaci a yi la'asar a kare a yi tafsiri a kare a yi magrib a yi isha yana zaune shi sa ubangiji abinda muke roƙo kurin shine ikhlasi in ka yi tafiya ka je kasan Amerika ka ga yadda samari ke sallah ya baka mamaki yana aiki yana buga aiki ga dola ga euro ana kiran sallah ya zo ya faki gindin masallaci yana jiran a yi kiran sallah ya shiga ya sallah kai wani ma ba jiran kiran sallah ba daga ranar litini ko ranar alhamis ya zo ranar litini ko ranar alhamis dab da magrib ga jiran sallah azumi ko na bakin shi shi sa alhamdulillah samari yanzu alhamdulillah samari yanzu ba su wasa da sallah yan na ce samari yanzu wato mafi yawansu akwai kuma waɗanda ba karami ɗan iska ba ne to Allah kare da wannan sannan maza ce sallah sallah na kai ka gidan aljanna sallah kawai ranar tashi alkiyama akwai kofan da ake kiran shi babu sala babu sala kofan gidan aljanna da aka mai suna Asala, sala wanda masu sallah za su shiga gidan aljanna Allah sa mu duka mu shiga ciki sannan annabi Umar ya ce masa wa tu'ti zaka masu kudi masu fidda zaka sannan fidda zaka shi ma ya kai ka gidan aljanna wa tasumu ramadan sannan da azumin farilla na watan ramadan sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mu'ad wa tahujjul bait da aikin haji wanda kuma zai ma samari shaida cikin lamarin aiki haji zai baka mamaki da wani samari na gani shi ya kai shekara hamsin shi ya kai sittin yanzu zai baka mamaki yadda samari ke gogoriyo zai bar aikinsa ya bar shagulgunansa duk baki da ya hau jirgi ya fidda kudi kudi famfaman kudi kudade masu yawa tun daga $10,000 $20,000 lafiya akwai samarin da ya zo aikin hajji shekara ga $20,000 ya biya kurum ba wani abu ciki ba wani zai samu kudi min a ya zo ne ya bayar kurin don zai aikin hajji to amma abin da zai samu ciki shi ne me lada manzo Allah ce man hajja duk wanda ya aikin hajji bai asha ba bai duk wani mugun aiki cikin wannan aikin hajjin ba bai wani abin da bai dace ba raja'a ya komo kamar yadda kuma su ta haife shi amma ku duba yanzu haka mutum za shi haji ya komo tun ran da ya komo tun daga airport yana kidi yana rawa har wata mata komo aikin haji ana buga mata irin rawan shaki nan tana rawa tana rawa aikin ki aikin banza wasu sun mai da aikin haji wasu ma da na lura ba ba wata aikin haji ba ne ba ta taba hawan fule ba ta yi ta yi ba yadda za ta bi ta hawan fule shi zuwa aikin haji shi sa wani kamar jin dadin zuwa hawan fule ne yana da mamaki akwai abin da wallahi in ka lura duniya duka ba wanda ke yi shi kasan afirka irin wannan abu yana ba ni kunya sannan akwai abin nan ka lura da shi gaba daya ku lura ku je ku lura kun ga duniya gaba daya afirka gaba daya ba mai yi she gana akwai abin nan ka lura gana gaba daya ma ba wanda ya damu da shi she kuma shi ko akara kuma shi da akara shakkiyancin su ba kyau cikin kasan gana wai su ke da'awan sun fi kowa wayewa amma ka zo cikin addini babu kauye kamar mutane akara da kuma shi ga kauyanci wanda muka ce musu kauya wannan kaga zai zo gida ya shiga lafiya ka taba wani mutum fusi na rawa ya fito hajji yana rawa ka taba wani ya sauka daga tamale yana rawa eh yan takurari ka gani suna rawa ka ga yan kefko suna rawa kuma shi da akra wai su suka fi kowa wayewa mafi yawa wanda ke cewa ni ke cikin birni mafi yawa ba kauye ne wallahi in kaga wani yana cewa ai mu dan birni ne bincika ka gani ba kauye ne domin dan birni ya san an san shi dan birni ne ba shi ya gudu baki shafari ba don ka duba kuma in ka ga ko an haife shi ne to iyayen shi kauyawa ne sun zo ne to Allah kiyaye da kauyancin addinin musulunci Allah kiyaye da kauyancin addinin musulunci bayan Allah sannan wata ujjul baita sannan ayi aikin haji sai manzo Allah ya ce da Mu'adh bin Jabal ala adulluka ala abwabil khair ba za ka barin nuna maka kofofin alkhairi ba mu'az bin ya yace zidni ya rasulullah kara min gwada min menene kofofin alkhairi manzo Allah yace as junna azumin nafila junna kariya ne garkuwa ne kaga tun da ayi bayanin azumin farko sai kuma aka zo yi bayanin azumin yanzu wato azumin farko na na nafila kenan azumin farkon na na farilla kenan na biyu ga na nafila na nafilan nan zai kare ka gabare game da duk wani alfasha sannan ranar tashi alkiyama dai sare ka game da barin shiga wutar jahannama sannan ya ce da annabi muhammad ko manzo Allah ya ce masa mu'adh bin jabal ka tambaye ni aikin da zai kai ka gidan aljanna yace as-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u kama yutfi'u al-ma'u an-nara ya ce kaga sadaka ka fidda kudi ka taimaka fi sabilillah ka ba maraya ka ba mara lafiya ka taimaka aikin masallaci lokacin da ka fidda kudi ana fi sabilillah ka fidda kudi ka ba wani wani na jin yunwa wancan sati ina zaune cikin ofis shega wani bawan Allah kyakkyawan samari ya zauna muka yi gaisuwa na ce to ya kake akwai wani gagan shi kamar ya kawo kudi ne ya ce malam wallahi yunwa nake ji ba abinci gidana na ce yi hankuri an samu maka shinkafa da kaza ce to ba damuwa lissa'ili wal mahrum akwai wanda bai yi tambaya akwai wanda kai yi tambaya shi abin ya kai ya kawo suna cikin kunga zaka suna jin yunwa ko kuma kudade na cikin aljihun ku manzo Allah ce in kuka fita kuka basu mutum na jin yunwa shi sa na fi son ma in an zo neman fi sabilillah kada mutum yayi kariya kada mutum ya ce wallahi petro na ya kare ko kuma kafa na ya kare ko yayin wani a'a malam yunwa nake ji kurin magana ya kare in mutum na jin yunwa jin yunwa ka taimaka mai jin yunwa ka bude kofin gidan aljanna shi sa manzo Allah ya ce imu ta'am ku ciyar da abinci ga wanda suke jin yunwa tadkhulu ta bi salam an muku sallama wurin shiga gidan aljanna ko kuma ku shiga cikin aminci shi sa wani na jin yunwa mutane na jin yunwa yi kokari kana cikin gidanka ka san babanka ka san kanin babanka ka san yan wayenka suna jin yunwa ko kuna dafawa su ba su dafawa yi kokari ka kama su zo masallaci taimaka musu har su fito su zo masallaci su yi roko wallahi wani na iya tambaye ka wani abu mana a taimaka min ka duba shi in ba don kunya ba shi ka mishi ba yayanka ne wani ba lafiya don mun san yayan ba babanka ne wani ba mun san baban lafiya yana taimako alhaji wani su alhaji ne amma ina yura'unan nasa isa ya ce jama'a na bada 1000 Ghana city na bada 10000 gidan sha na neman 50 Ghana city a ci abinci saboda Allah ba mu ji kunya ba wannan abin kunya ne shi sabai Allah kan ka bamu duba cikin ka su ke jin yiwa ka basu in ka basu ma wani bi ba a zuwa tambaye mu balantana mu ce ka kawo da kowa zai taimaka da gidansa da kowa zai rufa ma danwansa gida asiri kowa zai taimaka da marayun gidansa ba tara marayu masallaci amma yanzu ka muna zaune ga kowa na fama ya gyara bayansa bi ma'ana ya yi wani tanadi domin ya san ya mutu yayan shi ko kanwan shi ko kanin baban shi bai taimaka ma iyalansa cisa kowa na fama ya zai yi ya bari yaransa zama mutane ya zai ya gyara iyali ya zai ya yi tanadin da ko ya mutu wani ma wala ce malam ka samu abubuwan da yin gaba ina so ba ne na abarwa ne ya yi kaza na kai ya yi kaza ba ina so ba ne ina sororin da bani wallahi ko neman su ba yi kuma kun sani cikin zango da kan an mutu an barka ka kare naka ballantara zango in an mutu an barka cikin zango cikin zango in babanka na ta shafan kanka a ah, idan mu kaza kaza bari ya mutu bar baban kai mutu ka gani ka san kai ba kowa ba ne. ba mu da amanar lokacin da aka bar mu na baya mutumin zango yana Allah Allah ka juya baya ya nuna maka da true kalisin shi Allah ya kiyam da irin wannan mutane mutane da ba su da amana Allah ya kare mu baki ya sannan ya ce masa kaga sadakan nan fi layin nan tuttufi ulkhati'a ba da sadaka na kanka ne maka zunubai da ka an ce fi la, ka ba da 10 garasiris fi la, 5 garasiris duk zunuban da ka yi gabanin wannan sabilin nan an yafe ba shi kace Allah ya fi min ba sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mu'az ga wani babban alkhairi sai maza Allah ce menene babban alkhairi nan ya ce wa salatu rajuli fi jawfil layl sannan sallan namiji salatun rajul sallan namiji na an ambaci namiji ne amma mata na ciki salatun rajul fi jawfin cikin dare 2 o'clock 3 o'clock kowa ya yi bacci ka tashi ka mike kai ka bara kana sallah ya ce babban alkhairi ne sannan manzo Allah ce in baka san ma'anan wanga ba ko ma cikin suratul sajada da Allah ce tatajafa tatajafa junubuhum تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يكسبون كوكو جزاء بما كانوا يعملون الله تتجافى جنوبهم جنوب جمع جنب مضاجع جمع مضجع تتجافى جنوبهم ترتفع lokacin da kowa ke kwana ana bacci bacci ya yi daɗi shagaga su sun daga sun duk sun daga sassan cikinsu mutum ya miƙe cikin dare lafiya za ni sallah kowa bai sani ba ya zaka cikin kunga akwai da suka yi sallan dare ba wanda ya sani to bar shaka nan kaga zo kana gengadi a ce lafiya ce hin je dare wallahi sallah na ta yi aikin banza bari ya saura ka yawon ka ta ta gengadi a ce ni ban kwana cikin dare me kake yi sallah aikin banza ishe sauraka in ka boye shi kowa bai sani ba Allah ce a gaya maka abin da ya boye maka cikin gidan aljanna shi ka gani تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون النبي محمد sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mu'az ibn jabal ya mu'az ba za ka bari nuna maka aikin ga duka kun san an faro tun daga ah, kalmatu tauhid ko ah, na farkon nan kana ka gane arkanul islam kenan sannan da aka gama arkanul islam sai manzo Allah ya kara alkhairai ko ba ka ba to ka ga babba alkhairi ne duk abin da kan bace alkhairi ko ba alkhairi ba aikin kirki ne bambamai manya manya aikin kirki to amma ba zallan aikin kirki ba ka iya kai aikin kirki ka rusa kuma shi sashe shi manzo ce yace bin jabal shin ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi ba za ka bari in nuna maka kan aikin wanda ke rike da aikin da jimshikin ba duk aikin ga yana da kai wanda yake in ba da shi ba bai yi manzo Allah ce Muhaz bin Jabal yace ga yamin manzo Allah menene kan aikin yace al-islam kalimatu tauhid duk abin da na ga maka ga in ba tauhidi aikin ban ne Allahu ya ce kuma aikin duga kun ga aikin muga duka yana da pilas kamar yadda gidan ga ke da pilas in ba fila guda ka rasa magana ne yanzu akan fila guda aka buge in aka buge fila guda cikin gidan ga akwai matsala ko ba matsala shi maza na ce mu'az ya ce menene pilas ne ce sallah sallah sannan kuwa wa zurwati sinamihi in an ce zurwatu sinam shi ne bimara ko koluwan abin bimara yadda kaga bayan rakumi na tashin na. shi ake ce ma zurwatu sinam sai manzo Allah ya Mu'adh bin Jabal yace shi kuma me kenan sai yace da Annabi Muhammad Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana za yi aiki zurwatu sinam nan darajar aikin kenan za ka yi aiki ka kare kuma kana da daraja sai Mu'adh ya ce ya Rasulullah ya kai manzo Allah me ke kara da mutum wanga daraja ce jihadi jihadi in za mu je jihadi fi sabilillah a tashi a je jihadi sannan sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mu'ad ya kai mu'ad ana ukhbiruka ba za ka bari in baka labari bi milaki zalika kullihi ai bima yakmulu bihi wa yutim abinda zai bar aikin kangai ya kammalu kai zama aikin banza ya cika haka kai gaban Allah aikin kan duka da kai abin da zai bari ka kai gaban Allah ya samu shiga ka wuce lafiya yace manzo Allah ina so wannan she wannan mu'az na jiran ya ji wani babban wani magana she manzo Allah ya fi da halshinsa sa she manzo Allah ya fi da halshin she da kyanu she kama halshin she mu'az ya ce manzo Allah ya ma nan wannan yace kaga aikin da kai ga kuffa anka hadha kama halshen ka saboda kaga harshen da ya iya rusa aikinka duka kuffa an ka hada harshe sunna ga sallah ga tauhidi ga sallan dare sunna na mace ga sallan dare ga azumi ga nafilfili ga alheri amma gulma yi da mutane yace kuffa an ka hada kama wannan mu'az bin jabal ya ce maganganun mun ga yana da wani bala'i ne manzo Allah ya ce mu'az thakulatka ummuk umman ka tayi barinka mu'az manzo Allah ya ce mu'az barin ga maka wani kaji duk wanda ka ga ranar tashi alqiyama an juyo da shi sa an jawo shi za kai shutan wutan jahannama harshen gari harshe harshe harshe ga kun gan ga zai rusa ka ya bar ka zama fasiki ya bar ka zama mutum banza ga mutum kamilallen mutum malami kamilalle sarki kamilalle samari kamilalle mace ga kamala ga ijabi ga sallah ga kamun kai amma harshen tanga har a samu na magana yana magana ya kasa tutu ce kaza wannan fasiki ne wannan shashasha ne wannan kaza ne wannan barawo ne wannan mazinaci ne manzala ce ka gashi shi ka zo kiyama ya rusa aikin ka duka shi sa mutane zango dewa masu kaga duma kaga wani mutumin zango wallahi bai wasa da sallan asuba har an san shi ma masallaci shi gabu da masallaci amma ga gabu da masallaci sallan asuba ga gulma ga azumin nafila ga gulma yi da mutane fi aradin nas mu'az bin jabal yace ya rasulullah ya kai manzo Allah shin hana san mun ga wa inna lamu'akhazuna bima natakallamu bi? shin harshen mu ga abin da zamu fari in mun siya gaba Allah an kama mu da shi masallace mu'az dan mun ka tabarin ka da yafi ai duk wanda kaga zo ya zo tashin kiyama duk duk kuran da kaga zai tashin kiyama kaga tashin kiyama ai kura sosai kaga kana jin fafafafafa kura na tashi an kama wani kafiri kacin jihar na bugawa yana so yana kuma matsala ce duk rigimin tashin kiyama harshe ne kun san dalili kuwa fir'auna harshen sai kashe wutar jahannama ma alimtu lakum min ilahin ghairi da kai ya da hannu ana rabbukumul a'la da kai da kunni da namrud me kai shutan jahannama dan ibrahim ya ce ya tambaye shi wace rayuwa ake batarwa shai na mururi ya harshen harshensa ba kafin sabo shai ce ana uhi wa umi ta harshe abin da kai na mururi wutan jahannama kenan jiyan annabi nuhu da annabi nuhu ya ce ya bunayyar ma'ana wala ta ma'al kafirin da me ba ma bashi jawabi da bai ma shi rashin kunya da halshe qala sa'awi ila jabali ya'simuni min alma da halshe ne kafirci duk kafiran da halshe ne mushirkan duniya ga duk halshe ne abu jahal za shi wutan jahannama kun san me kai shutan jahannama in kana hadha huwa al-haqq min 'indik فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ده هل شيء أبو جهل يتي النبي محمد يا محمد يتي محمد da bakin shi ba kafa ba ba da kunni ya ce muhammadu daga yau zan gaya maka in ka kara taballata da uzza da hubal ni abuja na maka alkawari shi na zagi allah abu lahab annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah na wa'azi manzon na wa'azi na ce ya quraish ya ku quraishawa ya quraish ku kama allah da manzon allah abu jahl ya bude baki abu lab ya bude baki ya duba ya duba manzon allah ya ce ya muhammad ya muhammad da me magana da baki shi ya ce ali hadha jama'atana don wanga magana ka tara mu tsallace kwarai ya ce to allah ya maka da me da harshe yadda mutanen jiya harshe mai da su kafirai haka harshen ku zai mai da ku kafirai na zamani yau harshe kun ga harshe ga? Allah kurin ya san maganganun da hana san musu kai yau hana san musu kai shakamat tijani duk maganganun shi da ya na kafircin nan da baki yi ko da kai da baki salatul fatihi na daidai da qur'ani sau dubu shida da mai fadi Shekh Ibrahim ya sai ce amri wa amrullah yace lamari na da Allah guda ne in kultu kun yakun yace ni da Allah duk abu guda ne in nace kun fa yakun inji Shekh Ibrahim Inyas haishi haishi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya kai zama munafiki dalishi zo ka ai da an kira Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kuna tsine mai ne ko me ya kai shi har ana ce mai munafiki me halishi kisa manzo ne ce Mu'az kuffa an ka hada kama halshi shi kai abdullahi bubai busar rutan jahannama mista labarin na naisha ya zo ana ta babatun na naisha shi ya sa baki da mai shiga ciki karshe harshe sai ya zama bulala daidai tamanin hamna ta sha bulala tamanin me ya ja wannan hassan musabi ya sha bulala tamanin me ya ja wannan kuffa an ka hada duk wani kafin sun gada za su je wutan jahannama harshen su ne jiw sun gada za su je wutan jahannama menene harshen su ne amma yanzu yin namu na ci bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal ba ba mugun abu cikin gangan cikin mu ba mai alkhairin abu cikin gangan cikin mu kamar harshe harshen da ya kai ka jahannama ya kai ka wuta akwai da harshen sa zai kai shi aljanna akwai wanda harshen sa zai kai shi wutar jahannama masallaci da ba barin gaya maka thaqulatka ummuka ya mu'adh ay bi ma'ana faqadatka shi annabi muhammad ya ce da ya mu'adh du wanda wahal ya kubbun nasa nari ala wujuhihim shin akwai abin da ke sa mutum ya shiga wutan jahannama ba da kafa abu da fuska kaga yadda nake tafiyar ka ai da kafa na na tako na zuwa mai ga ko to wasu wutan jahannama da fuskan ga za su yi tafiya su shiga wutan jahannama fuska yanzu aka wannan tambaya fuska ya za a yi tafiya da fuska yadda Allah ya bar aka yi tafiya da kafa haka za a yi tafiya da fuska gobe kiyama ai kafa ba shi ke tafiya ba Allah ke tafiya Allah akwai wani kafan shafi naka ce amma bai tafiya tafiya daban kafa daban kunni daban ji daban ido daban gani daban akwai wani idon shafi naka amma bai gani wani kunni shi naka kyau bai gani bakin wani in hada baku na duka ya fi namu kyau amma bai magana mu'az na mamaki mazala ce ya mu'az duk wanda kaga an kawo shi ranar tashi alkiyama ranar tashi alkiyama za a kawo mutum ya zo ya saya za a kai shi wutan jahannama mazala ce harshe ne hana sa shi zai kai mutane wutan jahannama shi yasa kan haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ukbatu bin amir ce ya rasulullah ya kai manzon Allah ya rasulullah ya kai ma'aikin man najat ya zan yi kubuta ya zan kare duniya lafiya in kare duniya lafiya in shiga kabari in fita lafiya in zo gaban Allah lafiya in shiga gidan aljanna manzon Allah ce kana son ka sani yace eh yace amsik alayka lisanak in magana ya tashi ana kuwa kamu bakinka Allahu akbar ya zan kare lafiya manzon Allah ce kamu bakinka Allah kurin ya san abin da ba ku na mu yema mutane yau da safin ka yanzu aka bakin wani abin da ya yi tun da safe har yanzu ya kai in Allah zai auna laifin ya kai gaba mu duka gai kan mutum wajen jahannama laifin bakin wani kurin wani kaza ne malam wani kaza ne hajiya wance kaza ne diyan wani kaza ne hajiya baban wani kaza ne auren wani kaza ne wani shegen yaro ne wani kaza ne wani yaron kowa shegu ne nashi ne halal wani kowa fasikai da shi kane da mutum kirki wani ya dauki baki gaban duk matsalan da ke cikin zango ga harshe duk lokacin da kaga muna cikin zango gida zumunci ya bata wani ya dauki baki shayi mummunan magana so guard it guard your tongue you need, you need to guard it guard it let it be guided guard it and let it be guided by kitab and sunnah guard it yi kokari da magana ya tashi da katuna za a yi wa an doko sunan wani za a yi magana da katuna akwai azaban jahan akwai azaban kabari a magana ga bari a bari Allah shirya da shi ya kani kufar an ka haza muna magana sannan ya ce manzalla man na ja tu manzalla ce ka alaika lisanak wani ya samu ka baituk ka bar gidanka ya ishe ka malumar suka ce ma'anan wani ya samu ka baituk bari abin da Allah ya baka be content with whatever Allah has given you abin da Allah ya bani ya ishe ni kama abin da Allah ya baka ya ishe ka kamar zama mai zuwan ido mai jan ido kana kallon na kowa ko kuma wani ya samu ka baituk in fitina ya tashi fitina ya zo cikin gari matsaloli na zuwa ka in an zauna nan magana in an zauna magana an zauna magana zauna gida zauna gida in ka gas base in ka zauna base gulma ake yi ba kai ka ce su bari zauna gida domin akwai wani base nan wallahi ko kai wasashe sun ka cikin gulma akwai na abokin nan bayan da za ka yi duba yanzu aka mun yi wazin rashin magana wani ko akwai na aboki kun tashi ha ba ga gama ne ba kana jin kunyar shi ba kai ka ce a'a kai karfin hali ka tuna da azaban kabarin wani ya ce ba ka ga ne ba ce malam wallahi ni aiki na ban su ba wani dan kuri da ka taba wani za doki aikin ka ba shi sa manzo Allah ya yi magana kan me me maganganun mutane manzo Allah ya ce mai masiyaci lafiya yayi aikin kirki ya rusa da harshe zango we talk a lot muka sadudu kuna magana too much ga karambani duk dan zango yana da phd wurin magana alkhairi far shuru sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce allahu akbar yace ce wabki ala khati'atik ka kuka da laifinka kowa ya ji da kanshi kowa ya kyale kowa kowa bar maganar laifin mutane ka ji da kanka kun san ma nan ji da kanka wabki ala khati'atik kai kuka ala khati'atik ka tuna da zurbinka kai kuka akwai wani mazinaci ne cikin mu akwai wani mashayin giya yanzu aka kwani suke buwa suna shan giya kowa na da laifi kowa na da laifi masallaci kowa ya yi kuka da kanshi Fani ya zuwa yadhaku na. وليبكوا كثيرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء جزاء بما كانوا يكسبون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما النجاة يا رسول الله المعنى كيف أنجو يا رسول الله كيف ما أسباب النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة يا كي بعيد منظوم الله يا كي ما يا زن كاري لافيا يا زن الدنيا يا ما تكاري لافيا يا زن كاري لافيا in an malaika mutuwa ya zo ya za ka rai lafiya a ya ce amsik alaika lisanak wal yas'uka baituk wabki ala khati'atik kowa ya yi kuka da kan shi amur bin as ranar da sai mutu yana kwance kan gado yana kuka yana kuka yana kuka shi yaron shi ya shigo ya ga sahabi mazala na kuka San mazala na zidda hawaye ya ce ya amur ya amur a tafki jis'an min al-maut ya mutuwa kuma ya gaji da kai ka gaji mutuwa suke sauratar da kai ya ce ya buna ba mutuwa ba ba mutuwa ba ba mutuwa yanzu aka ba zo mala'ikan mutuwa ya sani kuka ba ba zo mala'ikan mutuwa ke sani kuka ba ya ce ba ba ana zuwa ya sa ta ce wallahi ba zuwa mana kan kuka da kuka ba da kai gaban Allah ya zan kare ma ba'da al-maut mal maut yubkini ma ba'da al-maut abkani ba mutum ke sa kuka ba in yanzu haka da na mutum ga cikin kabari ya zan kare na mala'ikun rahama da su sauko kure mala'ikun azaba dala akwai cikin kunda ya maka shi tambaya you people are judging people ka samu wanda ke yau maganar mutane mazinaci ne don zina ka yi zina da safe ka yi gata ka yi jibi ka yi yau ka yi wani kan ka zo juma shan da ka buga wani kai wanka fai ka zo ana magana bai jin magana kai kuma kakana mazinaci lafiya bar mashin na wabki ala abiyati yi kukan naka duk mutanen da ke maganganun mutane kowa na da laifin shi matsala ce ku bar laifukan mutane tuna da naka kai kuka umar bin khattab wata rana yana karatun Kur'ani cikin sallah yana karatu yana kun suratu yusuf yana karatu yana karatu almajiri daya daga cikin sabai tsina baya shi na ji umar bin khattab na ci ya kai kan aya innama ashku bathi wa huzni ila allah إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يتكرنتا ما شيف شركوكا ya ta kuka ya ta kuka ya ta kuka anas bin malik ya ce wata rana ina tare da umar bin khattab ni da shi mun je cikin wani gona shi ya ce anas saya shi saya ya ce ka kai wasa ka kusanto kakka kusa da ni saya ya ce in ya ce ka saya saya ya ce ina saye gaba da shi na ji ina jin kuka ina jin ana kuka ina jin ana kuka shi ce kai tun da ana kuka kuma canjin gani ko me ke faruwa ya ce da na yi dabara na yi tsalle na yi kaɗan kaɗan kai ji ina zuwa da na daga kai shi na ga umar ya cire rawani ya cire kashi yana ce ma yabn al yana ce ma shi kai dan khattab yi hankali ba ka shi Allah ya maka sa ranar tashi al umar na umar ya zauna shi kare cikin gona yana ma shi kuka lafiya yana gaya ma shi ni umar umar duba kanka da kyau ka kai tunanin ka zama amirul mu'minin duba kai ba kowa bane Allah mai da kai wani abu umar ya hankali umar dafa manzo ce umar fil janna umar kana cikin gidan aljanna lakin umar ya biki fa ma baluna umar na kuka saboda laifinsa umar na kuka saboda yana tsoro ya na rabbahum khawfan wa tama kai baka san masayinka ba baka yi kukan naka ba sannan kuma kana nune nune wance ai wanga shi wanga da safi duka ka asuba duka kaga ya fito wanga kaza wanga kaza a tara ai magana won ai magana won ai magana won ai magana ga namu shi gyara namu kullum na don misali na nake yi yara musu kai kuskure shi mu shiga daki mu lallashe su mu boye magana na mutane shi mu zo da shi masallaci alhaji ha salamu alaikum alhaji so alhaji so dan wani ya magana na mu zauna mu to na ka cikin daki kan gado ka goyi ba amana shebar yaran yanzu ba su da kunya fa don ya ga kaman diban albarkanka ya mai yawa ko kullum an tujara shi kullum an tujara shi kullum an tujara shi ya ga naka ba mai komi wani bi kai naka ba ba ganin shi masallaci ba a ganin shi ibada muna shiga cikin mutuncin mutane muna cin zarafin mutane mun kama namu mun boye kowa na wallahi zan ga muku wani abuji ji karshen hutuba na kenan kowa na da abin da in yau Allah zai fallasa yanzu yanzu ka kowa ya gurbasa shi mun kulle kai ba kullewa domin ba wani ba da sai ya kulle na ran sai da ubangiji Allah da ya busa min rai ba wani guda cikin kunga dan Allah ya fallasa ne su masallacin ka mu duka ni da kuduka in kana in kana so daga hannu ka ce ba ni ciki kaga bin Allah zai maka duka ya rufa wani asiri dukkan mu kowa na da nashi kana kowa kowa kowa kowa kowa ku duka kowa na da nashi to tun da kowa na da nashi maza Allah ce wa biki ala khabiyatik zauna kai kuka maza Allah ce aynani la tamassuhuma an-nar matsala ce ido guda biyu wallahi ba su shiga wutan jahannama ido guda biyu ba su shiga wutan jahannama matsala ce ainani la ta nar wallahi akwai ido guda biyu la ta nar na ransa da Allah in mun siya gaba Allah matsala ce ba su shiga wuta sabai suka ce wani ido matsala ce ainun bakat min khashyatillah duk ido huska ido da ya tuna da laifinsa ya yi kuka saboda tsoron Allah Allah bai sa shi wutan jahannama gobe kiyama sab'atun yudhilluhum Allah yau la dhilla illa dhill mazalla ce wa rajulun zakar zakara Allah khaliyan fa rajulun zakara Allah khaliyan fa aina, mazalla ce mutane bakwai Allah zai inwantar da su ranar da babu wani inuwa sai na Allah daga cikin su rajulun namiji wani namiji me yayi maza ce ya zauna shi kade ya tuna da laifin shi su da hawaye maza ce duk wanda ya tuna nan duniya da laifin shi ya yi kuka ta yi zina kai kukan zina kai shashanci kai kukan shashanci kai wani mugun aiki ka zauna kai kuka Allah ce ban sa ka wutan jahannama tun ban bar kai kuka du tun da kai kuka duniya lahira baka kuka malam wani yayi kaza alhaji wani yayi kaza hajiya wani tayi kaza zango fonin mu ga shekaran jiya yanzu haka saraicin mutane an raba shi fi sabilillahi cikin zango yana cikin fonu mata da miji in ka samu professional munafiki cikin malam abin ba kyau na gani abin bai kyau ba sam sam sam sam sam sam barin turo maka ka gani professional munafiki kenan dai iska cikin mu kenan ai gara wanda ya ce oh in turo maka ko amma wanda zai ce wallahi abin bai kyau ba abin bai kyau ba me yake yi cikin fonuka nan man ka ne ka tura kaga bai dadi ba maka wani ya ki hmm, lafiya in ya kai kanmu ba dadi amma in na wani ne akwai me akwai daɗi ta sabayin allah bar mu da laifin mu yi kuka ina magana ba kowa ya sa da yi kowa ya sa da yi amma yi da mutane gulma maganganun banza da bai dace ba mashinan shekaran jiya wani cikin kuma shiga wai wani ya ga shehu ibrahim har yana ce shehu ibrahim kai ne allah in aka yi maganan banza in kai mutumin kirki ne baka rit. ko wai malam na dai korowa ne ai maganan maganan banza ne yanzu wani ya ce min danzi zina sheban ban ji ba she kai kana cewa ha sauka jiba ba wani ya ce kai danzi zina ne wai ce mai zina kai kai ka ce min danzi zina in an gaya muna maganganu ba mu ji ba wanda dai zo ya gaya mana she zage mu amma da yake ba mu yi smart ba kai wawa ne wanda zai gaya maka har ya kyauta ce wallahi na gode ka ji dolo ya zage ka ka ba shi kudi albuka kowa ya kuka yau kowa ya koma ya tura da kanshi kowa ya tura da kanshi kowa ya ji da kanshi hasibu an ku Kabla an tuhasabu ku yi makan ku sabi gabanin ranar da Allah zai kafa muku nizani ka doki hannunka ka dora kanka kana kuka ranar da Allah zai ce لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ونوع وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ونهسكوك الناس يكورا رانا ونرانا يوم تسود وجوه Yau تسود يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ranar da wasu sukoki za su yi farare wasu sukoki kuma su yi bakaki to Allah ka haskaka fuskar mu gare اللهم أرنا الحق حقا زقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا زقنا اجتنابه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله wani ya ce malam aha ina son tunasar da kai wani ji ka ce wani maganar da kai na matan nan ita ma ta fidda na wani ne shi yasa fidda nata tun da ta fidda na wani aka fidda nata kai ma aka fidda nata an fidda naka mara hankali wani abu shi Allah ya saka shi ka je kana ka ciki kaga yadda ta yi aka mata haka ku duka za mu Allah ya tun gwada maka nesa amma da yake you don't take eh wai wata rana ta taba yi ma wani ta taba yi ma wani shi aka mata tun da kai ma ka mata kai ma an maka wanda ya maka shi ma an mai ku share ka ku share wallahi ku bar shi ku ta kallo ina roƙon Allah ran da zaka tashi da safe ka ga nadiyanka na mace ranan ka san abinda wannan mutum ya gudana ya same shi ka tashi ka sa siraran wani cikin fauninka ka tashi Allah bara bada na ummanka ko kofar gidanku ba kai ka fita kama to tutan aljaza'u min jinsin amal in ana kwatanta ma bai muku dadi ko kamar yanzu aka misalin ga wani ya ji zafi misalin ma kenan <laughs> ran da zai kai ka gani ko abinci ba kai ka ci yanzu wanda abin ya same su je ka duba yaranta ba su su fita man na gida tana kuka saboda wanda ya wanga aikin kai ma ya kai kanka kama tu dino da aljaza'u jinsin amal mu kuma duk wanda ya turo muna Allah tsiri mai albarka wallahi duk wanda ya turo min na ransa da uban Allah ina rukunka ka daidai mai albarka ya Allah duk wanda zai turo min wani abu cikin fonona yana da alaka da zub da mutuncin wani yau ko gobe ya Allah ina roƙon ka tsine mai albarka wanda kuma suke cikin su ya Allah ina roƙon ka ka gwada musu ranar da za su gana su kun shiru kun shiru kaga na farko da ni nake cewa Allah ya sai amin da na ce a ah, shiru wannan ke nuna you people are guilty ku share wallahi ku share Allah na kallon kowa ko yanzu haka duk abin da ke cikin forum Allah ya sani ko bai sani ba ke sa ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alim fi dunya wal akhirah wanga duka bashin ke so ba ga ina nake so wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani ku ba ku sani ba ke sa duk wani shegantakan da ke cikin forum Allah ya sani mun kuma yi addu'a Allah karba muna Allah karba muna ni roƙon Allah da nake yi ne wanda suka shahara da tujara mutane ina son Allah ya doki mutum guda ya yi misali shi cikin zango ku ce amin ya Allah wanda suka yi shahara da tujara mutane cikin zango ya Allah doki guda ka muna misali cikin satin gano muna roƙo Allah ka gwada muna guda ka bar guda ya zama misali misali misali aya kun da suke yi ba san su ba to wani shahararre ne wani shi na buga kirji da shi ma wani ya ce ni ina da kaza ina da kaza ya Allah ka sa ran da ya bude fonin shi zai duba da mutane gana shi amin da iko Allah mun kama addu'an kake na kuma har ranar da ubangiji Allah zai cika mana alkawari wancan sati mun kare sallan lisha wani ya shigo ya ce malam wallahi ba komai kawo ni ba ban da abin da zan ci mata na na gida ba abin da za ci kaga irin wanga batun tambaya cewa me aiki ne duk bata taso ba ahlus sunna ba su wannan ba wanda ya taso har manzo Allah ya ce ina jin yau ya ce baka aiki ne wallahi akori ba aikin wasa yake yi ba amma ya komo gida zero shi sa ina roƙonku Allahu akbar in mutum ya ce yana jin yunwa in mutum yana jin ya ce yana jin yunwa to ya fi wanda ke karya yana neman kudi kaga wanda ce yanzu halin ina jin yunwa ku taimaka mai da wanda zai wani kariya yana jin yunwa ma ya balle ya balle wani kariya shi sa bayan da kowa ya sa masa ciwo yanzu haka abin nan alkawalin da na mai ne nace buhun shinkafa shi sa ina roko Allah ina roko don Allah a samu wanda zai sai mai buhun shinkafa mu sai babban nan ya so mu sallama mu bashi sannan kuma wanda Allah ya sauke musu cikin masallacin nan kowa ya sa hannun samu samu 100 100 100 100 mu gaggaba ba shi kade ba ire-iren su yanzu kun ga da mun kare kutuban ga da mun kare kutuba mun sauka Ka ga ai layi ba fira bane kudi ne yanzu haka da mun sauka mun bin bane ga ai layi wanda suka zo magana ba su wuce 1% ba sauran kowa kudi ne lafiya yana nema satin gan ka bashi zai aje yana ci kadan kana zuwa sabon sati akwai wanda na sani suna sana'a a shiga kasuwan kuma shi a komo zero Allahu akbar ku taimaka fi sabilillah اللهم أرنا الحق حق ارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل ارزقنا اجتنابه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب ونسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار يا رب العالمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين المتقين إماما اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين حسبنا الله لا اله الا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اننا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرور شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم شديد ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك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 عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا جاءوا عليه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم الله أكبر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 ما يكون لنا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات ۖ والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله أكبر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 الله أكبر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام عليك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 Sani da bai allah mu sa a mu taimaka da bayan allah bayan allah malaga da ya yi magana a kan bari, wanda suke neman taimako na siya ma taimakon abinci suna da yawa talakawa na da yawa bayan allah mu sa a aljihu mu taimaka musu wanda za ku iya sau shinkafa buhu buhu ku kawo a tara insha Allah a raba da tarakawa to kuma Allah zai biya maka bukatu ka baki ya fi sabilillah kada ka yadda ka bar wannan bigiri alhali tana iya taimaka da wani talaka ba ka taimaka mai ba ta bawan Allah kari wa karkaruwa fi sabilillah kada mai baka wani muruwa masu hannun aljihu mu taimaka Allah zai taimaka muna ya rufa mana asiri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh